lura da yadda duniyar kasuwancin ƙasa da ƙasa ke kallon dokokin aikin duwan ɗin da ake amfani da su a jamhuriyar Nijar a matsayin wani tsohon yayi ya sa gwamnatin ƙasar aiwatar da sauye-sauye da nufin sassautawa halhalin 'yan kasuwa da masu motocin da kwan kaya da jami'an duwan mafarin kiran taron baje sabon kundin ga waɗannan ɓangarori kanal muhammad yakuba na daga cikin masu wannan aiki an yi doka ta duwan a shekarar ɗaya da yanayin kayan suwanci shi da kanshi ya sake saboda yau su ma a jan duwan aikinsu ya sake kuma muna cikin iya eh, muna cikin sai da yawo wanda suna hidda tax-tax da yawa wanda ya kamata mu ma kenan mu sa su cikin dokan mu ga mu yi aiki da su in yan kasuwa na zuwa su ɗauko kayan su ba su ɓata lokaci gidan da wani ana jiran kayan su kai kasuwa a saya gobe sai su koma su ɗauko kina tattalin arzikin ƙasa yana karuwa bisa ga wannan to ko waɗanne muhimman sauye-sauye ne sabon kundin aikin na duwan ke ɗauke da su da kun san duwan tana zuwa ita kaɗai ta ɗauki dokar ta ce kawai a yi aplikanta to yau ita waga sabo kundi da aka kawo sai kawo tsarin da ya sa duk abin da duwan za ta yi sai ta kira wannan partner ko 'yan kasuwa ne ko 'yan transport ne sai an shawara da su ita sai kaya sun shigo cikin ƙasa ne ake iya zo gidan duwan a bayyana mana a ce gashi kayan sun shigo sannan a biya ta yau sai aka ba da possibility ma kayan kakakin su shigo cikin ƙasa ma sai ka zo ka ce ma duwan ga kayana ga takarduna ku mini declaration kayana daga sun zo kenan ba a bata lokaci za su wuce sakataren kungiyar masu shigo da kaya daga washe sha'ibu cambiano na cewa ya gamsu da bayanan da ya ji a yayin wannan taro in dai an bi ka'ida abinda muke jin nan komai yana ta yi daidai ba mu samu eh, matsala ma tare da kwastam to in ba a bi ka'ida ne kuma diba kasashe wanda ke kewaye da mu abinda suke yi mu ma Eh, mu koyo mu yi shi tunda muna da labarin juna tsakanin mutanen burkina da mutanen benin mutanen togo tsakanin yan kasuwa muna da labarin juna wani bi abinda da ana yi can ba shi yake yi nan ba to ya kamata a gyara don kasuwanci ya bunkasa. Direbobin dakon kaya na daga cikin waɗanda ke fama da matsaloli irin na kan hanya daga jami'an Duwan, saboda haka suke fatan ganin sabon tsarin ya tanadi matakan shafe musu hawaye. Ali Abubakar jigo ne a kungiyar direbobi. Direbobi suna kawo kukan cewa su su akwai mai yin wata guda wata biyu akwai ma mai wata hudu hudu ma gidan Duwan tsaye suna shira muna so mu kawo musu mu madan koke-koken da a gare mu bisa masu kaya kamar in muka kaya in ya kawo mota ta gida da gidan duwan ana iya muna so a sabke kayan a sallame mota tun da ta zo inda za ta wadda za ta sabke wannan Niyami a sallame mota ta ta a bar mai kayan shi sai da ya zo neman kayan shi. Tuni dai aka so mazartar da waɗannan sabbin dokokin aikin duwan saboda haka tawagar jami'ai ke shirin zagaya yankunan ƙasa domin faɗakar da ɓangarorin da ke da hannu a sha'anin kasuwanci da na awon kaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.